Say I. I. Ahmed Adamu Mazu. Ahmadu Adamu Mazu. Do solemnly swear. Do solemnly swear. Tsohon gwamnan Bauchi Ahmad Adamu Ma'azu ke shan rantsuwar kama aiki bayan naɗa shi sabon shugaban PDP. A taron shugabannin zattarwar PDP ƙarƙashin shugaba Jonathan an tabbatar wa Ma'azu zama magajin baman ga takwar har zuwa babban taron jam'iyyar. My own proposal is no any other person than Alhaji Ahmad Adamu Ma'azu, my immediate past governor. gwamna isa yi guda ya gabatar da sunan mu'azin don samun wannan mukamin yana mai cewa duk da sun samu sabani a baya amma dai akwai yan uwantaka today we have proven to the whole world that we have an instant cure for what look like a terminal disease Da an ɗauka mun samu cutar ajali amma yanzu kowa ya san mun samu magani. In ji Mu'azu wanda ya fara jawabin amsar mulkin da korar shaidan. A'udhu billahi masana na ganin zai yi wuya kuwa pdp ta ci nasara kan shedan matukar gwamnati bata dage wajen yaƙi da cin hanci da ya zama ruwan dare gama duniya a najeriya ba Ma'azun da ya yi alkawarin tabbatar da zaben fidda gwani kafin da duk wani ɗan takara, saboda PDP ta yi koyi da sauran manyan jam'iyyun duniya. Mataimakin sakataren labarun PDP barista Abdullahi Jalo ya yi gugar zana ga 'yan adawa. waɗanda suka fita suka tafi jam'iyya ba suka je wani waje ba su tafi gaba ɗaya ba kafan su yana can ɗaya kuma yana wajen pdp suna nan a bakin kofa suna leƙe suna jiran su ga abin zai je dawo nasiru adamu alhikaya muryar amurka daga abuja najeriya